أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قولكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريدا أو على سهر فعدة من أيام نخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأنجزوا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka a wannan dare na asabar idan mun samu tabbaci daga fadar mai alfarma sarkin musulmi sai mu ce daren daya ga watan ramadan hijira 1438 wanda ya dace da daren 27 ga watan mai ayyar 2017 Allah madaukakin sarki ya ba mu dama maratan ukura domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan masallaci namu na kofar gidan marigayi babban malamin mu dr hassan sa'id a wannan gari na jos muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora cikin abin da za mu faɗa kuma ya amfanar da mu mu masu faɗa da kuma uwa da suke sauraron mu. Mali ilmu illa al'amalu bi ilmi bai da wani amfani ga mai shi matukar babu aiki saboda haka masu wa'azi masu tafsiri kamar maluma ne da suke koyarwa suna koyar da ilmi duk wanda ya ji wannan koyarwan idan bai aiki da koyarwan ba wannan sauraro da ya yi ba ta amfana da shi ba kuma mai hankali ba zai ji gaskiya ba ba zai san gaskiya ba sannan kuma ya watsi da gaskiya ya kyaki da gaskiya Allah ya sanya mu daga cikin bayinsa masu ƙaunar gaskiya masu faɗar gaskiya masu yin aiki da gaskiya a duk lokacin da suka san gaskiyar ko suka ji gaskiyar daga wurin komawa ne ne domin ana karɓar gaskiya daga wurin kowa koma daga wurin shaidan ne karatunmu zai fara daga wannan aya da alaran ma ya karanta yanzu inda Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyabu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani kutiba alaikumus siyam an wajabta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta azumin akan wadanda suke a gabanin al'ummai da suka gabata kafin su ma wajabta musu azumi a bisa tsari na musamman ba dole ne ya zamanto irin na kuwa a nan yana da kyau musamman abubuwa kamar haka na farko lokacin da aka ta azumin ramadan kun san azumin ramadan rukuni ne daga cikin rukunin musulunci biyar hadisi ya inganta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci akan abubuwa biyar shahadati la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tabbatarwa babu abin bauta a bisa cancanta sai Allah tabbatarwa annabi muhammad manzo ne da Allah wa iqamis salat da kuma tsaye da sallah rukuni na biyu kenan wa ita'iz zakka da ba da zakka rukuni na uku kenan wa sawmi ramadan da azumtan watan ramadan rukuni na hudu kenan wa hajji baitillahi liman istata'a ilayhi sabila da kuma ziyartar ɗakin Allah ko hajjin dakin Allah ga wanda ya samu ikon tafiya waɗannan su ake kira kanun islam cika-cikan musulunci rukunin musulunci azumi na ɗaya daga cikinsu kamar yadda aka sani annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi shekara goma sha uku yana matsayin annabi manzo a makka yana wa'azi saboda haka Allah maɗaukin sarki ya saukar da dokoki da yawa akwai ta shirya da yawa da Allah maɗaukin sarki ya saukar wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya lazimta masa ya lazimtawa sauran al'umma da suka yi imani da shi kana ya fahimtar wannan idan an karanta suratul an'am waɗannan wasiyoyi guda goma da aka san su to amma daga cikin rukunin nan guda biyar ana iya cewa rukuni ɗaya ne kawai aka wajabta ko rukuni biyu aka wajabta a makka ko aka bayyanar da su a makka wa uba rukunin tauhidi wanda wannan shine ginshiki sai kuma rukuni na sallah rukuni na sallah an farabta shi a makka a shekara ta goma domin an farabta salloli nan da muke yi a daren isra an yi isra'i da annabi ko annabi ya yi isra'i bayan ko kuma a shekara ta goma da annabci bayan Isra'il da shekara uku Allah maɗaukin sarki ya umarce shi da yin hijira zuwa Madina an farantar da rukunin farko tauhidi tun farkon musulunci sannan kuma ga rukuni na biyu sallah a shekara ta goma da annabci sai kuma azumi an wajabta azumi azumin ramadan a shekara ta biyu shekarar hijira ta biyu a watan sha'ban hijira na da shekara ta biyu saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya azumci ramadan ɗaya ɗaya har tara shekaru tara annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana azumtar ramadan har da ya koma ga ubangijinsa cikin watan rabi'ul awwal shekarar hijira ta goma sha biyar zakka ma kusan a shekara ta biyu aka wata farafta ta a aikin hajji a shekara ta aikin hajji shekara ta nawa na'am <laughs> a shekara ta biyu ba shekara ta shekara ta tara na'am sallah shekara ta goma da annabci azumi da zakka shekara biyu bayan hijira sannan zakka ehm, abin nan azumi da zakka shekara ta biyu bayan hijira sannan hajji shekara ta tara bayan hijira wannan yana da muhimmanci wato a san wannan sannan azumi kamar da yawa daga cikin tashri'ar na musulunci an farlanta shi a bisa matakai daban-daban azumi ma in aka dube shi da kyau za a fahimci cewa wato an shar'anta shi a bisa matakai har uku na ɗaya da na biyu da na uku matakin farko abin da aka kira at-takhiru bayna siyami wa daf'i fidyatin makana yawmin yuqiru fihi as-sa'im wannan shine marhalar farko an fara ta azumi amma kuma akwai zafi ko dai kai azumi ko kuma ka ciyar da miskini daya ka aje azumi wanda ce marhalar farko marhala ta biyu an farabta azumin ramadan amma a bisa tsarin da ya saba da tsarin da muke kai yanzu marhala ta biyu wajibi ne dukkan musulmi baligi mai hankali mai lafiya mazaunin gida ya yi azumi tun daga <clears throat> ketowar alfijir har zuwa rana ta faɗi to amma da rana ta faɗi in ya yi bacci in ya tashi shi kenan ba magana kuma azumi eh, ba magana kuma cin abinci saboda ka zai ci gaba da azumi har ina har sai rana ta sake faɗo an fahimci abin wasu azumi da muke yanzu da ketawa alfijir za a fara azumi za a ci gaba da yi da rana ta faɗi shi kenan azumi ya ƙare matuƙar dai ana cikin dare alfijir bai keto ba ko ka yi bacci na awa nawa ne in ka tashi kana iya cin abinci kana iya shan ruwa kana iya saduwa da iyali wannan shi marhala eh, marhala ta kashe marhala da muke shi. amma da marhala ta biyu idan rana ta faɗi ya halatta gare ka ci abinci ka sha ruwa ka yi ta'amuli da iyali kana da damar wannan in ba ka yi bacci ba da za a kaddara idon ka biyu har lokacin da alfijir yake to babu laifi kana ci ka sha ka yi ta'amari da iyali amma da zarar ka yi bacci fa to in ka tashi kenan kuma automatically yanzu ka zama to mai mai yin azumi babu shakka wannan marhala ta biyu marhala ce da take mai wahala sosai sabai sun samu ɗan matsaloli a wurin ɗabbaka wannan marhala ba ɗauki lokaci da yawa ba allah madaukin sarki yawa musulmi sauki aka dawo kan marhala ta uku Wanda muka bayyana yanzu wanda kuma ita, ita muke kai a yanzu akwai wata matsala nan ba ya kamata a fahimce ta kusa Allah maɗaukin sarki kamar da za mu ji nan gaba ya ambaci mara lafiya da kuma matafiye faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wannan nassi ne daga alkur'ani mai girma duk mutumin da yake bayi da lafiya ko ko yana cikin halin tafiya to wannan an ba shi sauki an masa sauki fa'idatun min ayyamin ukhra ya sha ruwa ya kirga kwanukan da ya sha bayan wani lokaci bayan wucewar ramadan sai ya biya azumi to sannan akwai kuma wasu waɗanda suke ba waɗannan ba kamar a ce mace mai shayarwa ko mace mai ciki akwai maganin malamai da yawa a kan wannan matsala kuma matsala ce take tasowa kullum tunda matanmu suna haihuwa ba za a haihuwa ba haihuwa sai an yi ciki da an haihu sai an shayar saboda kullum ana cikin wannan matsala to ya matsala take ita wannan matsala ta mai ciki ko mai shayarwa maluma sun yi saɓani a cikinta tuttuka da yawa waɗanda suka fi shahara sun kai zance biyar zance na farko masabar farko ita ce masabar hanafiya tare da wasu maluma tare da yawa daga cikin abin nan tabi'ai da tabi'ut tabi'i sun tafi akan cewa mace mai ciki da azumi zai mata wahala ko mai shayarwa da azumi zai mata wahala ta sha ruwa bayan azumi lokacin da ta samu dama sai ta biya biya kawai babu ciyarwa wani ita ce masabar hanafiya da waɗanda suke tare da hanafiya hujjar su hadisin anas ibn malik hadisi ne sahihi da ashabu sunan da ma wasunsu suka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha wada'a shatra as-salati was-sawm inna allaha wada'a shatarar salati wasauma Allah madaukakin sarki ya sarayar da rabin sallah wasauma ya sarayar da azumi anil musafiri ga matafiyi wa anil murdi'i wal hubla da kuma mai shayarwa mace mai shayarwa da kuma mace mai ciki to da ana hada hukuncin matafiyi da mai shayarwa da mai ciki ga shi kuma hukuncin matafi ya zo cikin alkurani ne hukuncinsa fa’idatun min ayyamin ukar ya kirga kwanukan da ya sha sannan ya biya an ce ciyar idan matafi. a halin tafiyansa ya sha ruwa na kwana biyar in ya zo biya azumin kwana biyar zai biya azumin kwana biyar zai biya akwai ciyar da miskinai biyar a kansa babu ciyar da miskinai biyar a kansa saboda haka hanafiya su sun tafi akan cewa mai ciki ko ma wani dalili ne ya sa ba za ta iya yin azumi ba mai shayarwa ko da wani dalili ne yasa ba za ta iya yin azumi ba sawa'un in ta yi azumin ɗanta ne zai cutu ɗan da ke cikinta ko <clears throat> abin nan ɗan da take shayar da shi zai cutu ko ko ita za ta cutu ba wani bambanci kamar yadda matafiya yake ita ma fa'idatun <clears throat> min ayyamin ukhra ta kirga iya kwanukan da ta sha sannan ta biya su kawai ba tare da ciyarwa ba akwai masaba ta biyu masabar shafi'iyya da hanabila su sun tafi akan cewa mai ciki da ta kasa yin azumi ko azumi zai wahal da ita mai shayar da ɗa da ta kasa yin azumi ko azumi zai wahal da ita sosai ko ya wahal da ɗanta za ta sha ruwa sannan za ta biya kwanukan da ta sha kuma za ta ciyar da miskini gurgudun kwanuka da ta sha idan ta sha azumi na kwana biyu za ta ciyar da miskinai biyu bayan biya idan hudu ne haka idan biyar ne haka idan goma ne haka da za ka dara talatin ne ko ashirin da tara nan ma haka Wani ita ce masabar shafi'iyya da hanabila malikiya suna da tafsir malikiya sun tafi akan bambanta tsakanin mai ciki da mai shayarwa wani lokaci mai shayarwan sukan bambanta tsakanin wacce ta ajiye azumi saboda tsare lafiyanta ita kanta ko saboda tsare lafiyar ɗanta a ɓangaren farko suka ce mai ciki ita za ta biya ba tare da ciyarwa ba anan sun dace da wa sun dace da hanafiya sannan suka ce mai shayarwa za ta biya ta kuma ciyar anan sun dace da wa sun dace da shafi'iya da hanabila wani lokaci suka suka sake cewa a idan mai shayarwa ta kasa yin azumi ne domin ta tsare lafiyar kanta za ta biya ne kawai ba tare da ciyarwa ba in kuma saboda tsare lafiyar ɗan da take shayar da shi za ta biya sannan kuma za ta ciyar mun samu masabobi nawa masabobi ga na hanafiya ga na shafi'iyya da hanabila a wuri guda ga na malikiya akwai wasu maluman da suka tafi akan cewa mai ciyarwa da mai abinan mai ciki da mai shayarwa ciyarwa kawai za su yi ya isa ba maganan biya akwai ma wanda suka tafi akan cewa mace mai ciki da ta kasa yin azumi saboda za ta cutu ko mai shayar wanda in ta yi azumi za ta cutu saboda haka ta ajiye azumin babu bibiya babu shayar ba wannan masawa ba zai farin jini ba ba ciyarwa ba ciyarwa babu biya shi na ce wannan masa ba zai farin jini ba wannan masa ba za ta yi farin jini to yanzu wace masa ba kuke ganin fi ƙarfin hujja masabar ƙarshe eh, a ciyar kawai a ciyar ba tare da biya ba ita ce ta kusa da ƙarshe ba a lissafinmu yanzu ta ƙarshe ita ce ba ciyarwa babu kuma biya akwai masabar farko da muka ce me za a biya babu ciyarwa ya ce masabar hanabiya a fahimtar muma wannan masaba ita ce mai hujja ko da babu nassi akan cewa biya kawai za su yi ba tare da sun ciyar ba amma abinda ya zo cikin hadisi an ambace su tare da matafi matafi ko an yi bayani yadda zai biya dalla-dalla cikin alkur'ani saboda haka mukamanta su da matafi akwai hujja mai ƙarfi an fahimci abin? in an fahimci wannan akwai ta matsala har yanzu tana da kyau mu fahimce ta matsalar ita ce ramadan ramadan ya shigo sannan mai azumi ko musulmi baya da lafiya bai samu ya azumi farkon azumi ba na biyu na uku aka azumi goma azumi ishirin allah ya masa rasuwa mai hukuncinsa ya mutu ana bin sa azumi ina eh, saboda kaga inda ya warke ne ya warke daga wannan ciwo wannan babu khilafi cewa yanzu menene ana bin sa azumi zai biya da nassin alqur'ani fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra to amma yanzu ramadan ya shigo ba yi da ikon ya yi azumi yana karkashin rukusar shari'a an yi azumi 20 watakila ko fiye da 20 har madadi ya kare bai warke ba sannan Allah ya masa rasuwa za mu iya cewa ya mutu ana bin sa azumi wannan ma matsala ce lafiya babu shakka mafi yawan maluma sun tafi akan cewa babu komai a kansa domin babu abin da ya waje ballantana a ce ana binsa bana zana mu koma kan ya halatta waliyansa ko wasu masu tausayinsa su masa azumin ko ko a'a ba a ibantar juna cikin azumi Gaskiya lamari babu abin da ya waje ba a kansa a wurin mafi yawan maluma amma akwai tabi'ai irin su tsawus irin su katada sun a akan cewa mai irin wannan hali mara lafiya da muka ambata yanzu ko mutumin da yana cikin halin tafiya shari'a dama ta sauke masa kada ya azumi kuma yana cikin wannan harkar tafiya din kwana ɗaya kwana biyu Allah ya masa rasuwa babu komai a kansa wurin jamhur kamar da muka ce amma wa'annan mutane katada da tsawus suna ganin cewa waliyansa ciyar masa za a ɗauka ana binsa mai ana binsa bashin azumi muna fata Allah ya taimake mu littafin tafsirinmu shi ne littafin babban malaminmu raddul azhar ila ma'anil qur'an muna jin daɗin wannan littafi kuma abinda hausa suke cewa muna alfahari a ce da wannan littafi muke tafsiri malam ya iya iyawarsa a wurin tsara wannan littafi asalin littafin za mu iya cewa tafsirin jalalaini ne na manyan maluman nan guda biyu jalalaini wato jalaluddin al-mahalli da kuma jalaluddin suyuti Faluma biyu ne suka wallafa wannan littafi jalalain din kamar da kuka sani malamin farko ya fara daga rabin suratul kaf zuwa nasi Allah masa rasuwa bayan wasu shekaru jalaluddin suyuti yazo ya karasa amma da yake babban malami ne guni ne yayi kokari yayi koyi da irin usulubinsa ta yadda inda baka san cewa mutane biyu ne suka rubuta ba za ka iya bambanta cewa littafin mutum biyu bane waɗanda kuma suka yi zanna lokaci daban-daban to kusan ardul azhan a kashi kusan 80 cikin 100 ko 75 cikin 100 littafin da ne amma kuma malam ya ƙara wasu abubuwa ya fa'idantar ya sauƙaƙe ɓangarori da yawa na larabci muna addu'a Allah maɗaukin sarki ya saka wa malam shehin mu shi wata mahmud gumi da alherinsa saboda karantul azhar za mu karanta A bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyam Allah maɗaukin sarki ya kira masu imani gaba daya ina ji mun fassara wannan da farko ko ba aka ce furiba masu bibiyar yana da kyau a samu masu littafai radul azhar yana da kyau a samu radul azhar yawa furiba alaikum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta aka wajabta wannan azumi akan al'ummai da suka gabace ku amina al-umami wal anbiya min ladun adam ila ahadikum daga annabi adam zuwa wannan zamani naku zamani muhammadi zuwa ga zamani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko wadanne ne an wajabta musu azumi a irin tsarin da Allah madaukakin sarki ya tsara musu Allah ya wajabta muku azumi ba don a azabtar da ku ba a'a domin ya ba ku damar yadda za ku tsare dokokinsa ku yi takawa takawa shine sanya kariya tsakanin mutum da sabawa Allah sanya kariya tsakanin mutum da fadawa cikin azabar Allah saboda haka wanda duk zai azumi cikin imani da girmama Allah madaukakin sarki zai ƙara samun nutsuwa zai nisanci sabon Allah madaukakin sarki insha Allah ta'ala domin la'allakum tattaquna dinnan la'alla duk da asalin ta littaraji a wannan lokaci a cikin alkur'ani takan zo ne a irin wannan yanayi littahqiq la'allakum tattaqun tabbas idan dai kuka tsare azumin nan kuka tsare haƙoƙinsa to za ku zama to masu taqwa ayal ma'asi za ku sanya kariya tsakaninku da faɗawa cikin wato saba wa Allah mala ce fa innahu yaqsibu shahawa saboda azumi yana karya sha'awa allati hiya mabda'uha wato sha'awa wace kamar ita ce digon ba na fadawa cikin zunubai ko ba haka ba mazinaci ba zai yi zina ba sai in sha'awa ta kai shi wanda ya ga kayan wani ya faki idanunsa ya ɗauka ɓarawo ba zai haka ba sai me sai sha'awa ta kai shi mutumin da ya ɗauki bindiga ko ya ɗauki takobi ko ya ɗauki makami ya tsare hanya domin ya karɓe wa mutane kuɗaɗensu da sun ƙi bashi ya kashe su shi ma mai tura shi sha'awa saboda haka mala ya gaskiya da yace allati hiya mabda'uha ay mabda'ul ma'asi Allah sauƙaƙe to ayyaman ma'dudat ayyaman ma'dudat na'am فمن كان منكم مريدا وعلى سور فعدة من أيام أخر وعلى الذين يذيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون نعم wannan azumi da aka wajabta wa al'ummar musulmi Allah ya bayanar da azumi ya ce ayyaman ma'adudat wato kwanuka ne waɗanda suke sanannu wanda za ka yi ƙirga su ba tare da wani wahala wata wahala kwana talatin ko ashirin da tara kaga ba yawa ne da su ba to wannan an karanta mana kwanukan domin mu ƙara samun nutsuwa kasan azumi za ka hana kanka ci za ka hana kanka sha za ka hana kanka eh, sha'awa ta saboda haka a ɗan karanta maka abin a nuna abin ai ba matsala kada ka damu kwantar maka da hankali tun farkon fari wannan zai zai taimaka maka ai mutane da yawa waɗanda ba su samu sa'a sosai ba wanda suke wajen musulunci sau da dama za su furta su ce a kai ni ina son musulunci amma ba abin da nake tunawa a ce ini ba ci ba sha din akwai matsala to saboda kwanukan ba su da yawa ayyaman ma'aduda kwanuka ne wanda suke qala'il aw mu'aqqatat bi adadin ma'lum kwanuka ne kaɗan ko kuma waɗanda aka kayyade su da wani adadi sananne ya ramadan waɗannan kwanuka su ne kwanukan ramadan kamar yadda kama sayati wa qallalahu tashilan alal mukallafin kamar da muka bayani faman kana wanda ya zamanto daga cikin ku hina shuhudihi lokacin da aka ga watan Ramadan ya zamanto bai da lafiya A ala safarin ko ko yana bisa tafiya Ai musafiran safarar asiri. wa ajhadahu as fil halayn wato yana mai tafiya tafiya kuma da za a yi ƙasar cikinta to to tafiyar da ba za a yi ƙasar cikinta ba za a yi azu za a za a abin nan za a aje azumi ba za a aje ba illa dai mushkilar wace tafiya ce za a yi ƙasaru za a mata ƙasaru wace tafiya ce ba za a mata ƙasaru ba nan ma matsala ce filafiya ko akwai wanda suka kayyade eh, tafiyar kasaru tafiyar da za ta halatta maka takaita sallah da arba'u burd wato burdi daidai har hudu burdi daidai har hudu yana nufin mil 48 da mil irin na lissafin larabawa ko mil 50 da mil irin na lissafin turawa ko kilomita 83 akwai da suka kayyade nisan tafiya da zai halatta a yi masa kasar da wannan maluma da yawa wannan masabobi yawanci duk sun kayyade masabobin nan shahararru guda hudu sun kayyade wannan akwai wasu da suka kayyade tafiyar da saɓanin wannan wasu suna ganin tafiya in ya kai mil ɗaya za a yi mil za a yi ƙasar sun kayyade abin da mil uku wasu da saɓanin wannan amma idan ka dubi na soshi tawan wannan duk ishtihadi ne babu ba nasu kasan kaga ana saɓani hada yawanci babu nasu yanzu ko wannan maganan mai ciki da mai shayarwa babu nasi cikin matsalar inda nasi shi shine magana cewa an sauƙi azumi kan matafi ko an sauƙi sallah eh, an rabin sallah ga matafi, sai kuma aka ce an sauƙi azumin gaba daya ga matafi, hmm? ga mai shayarwa ga mai ciki amma ba maganar za su biya ne hmm? ko ciyarwa kawai za su yi ba wannan tafasir ba shi yasa aka yi sabani abin da ya samu karin jayar da masabar hanafiya mun ce a wannan hadisi an haɗa hukuncin mai shayarwa da mai ciki da hukuncin matafi. shi ko matafiya hukuncinsa ya zo a bayyane dalla-dalla cikin alƙwani kenan za mu iya aron hukuncin matafi mu bawa mai mai ciki da mai shayarwa wannan magana ce da hankali zai kama yawa to in kuka ga an yi ta saɓani haka to asali dama yawanci babu rasi kuma saɓani ya kamata ku sani sabanin nan yawancinsa kashi 99 duk ana yin su ne kan ishtihadi, ma'ana ishtihadi mutum ya yi iya kokarinsa ya samu kaiwa ga hukuncin matsalar da take gabansa matsalar da babu nassi a cikinta ko a kanta daga alkur'ani ko daga sunar annabi sallallahu ta'ala da sallallahu domin akwai nassi daga alkur'ani ko daga sunna ɗaliban ilmi sun sani aka ce nassi daban yake da zahiri wasu akwai abin da kiransa nassi akwai abin da kiransa zahiri akwai abin da kiransa ima'i da su ishara da sauransu wannan duk ana sanin su ilimin usulul fiqh idan aka ce matsala akwai nassi kanta to shikenan ba a magana kuma in ma wani saboda ko ya jahilci nassin bai san nassin ba ko kuma yi wahami har ya kasa fahimtar inda nassin ya dosa ba za a damu da maganar kowa ba sai me sai abin da nassi ya zo da shi shi yasa za a fahimci kure masu kure a ce nassi ya inganta cikin wata matsala daga cikin matsaloli misali yanzu kamar matsalar abin nan qabdu dora dama akan hagu hagu a cikin sallah wannan nasi ba nasi ɗaya ba ba biyu ba ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma nassin ma ba wai aiki ba kawai ba da labarin annabi ya yi a'a annabi ya yi akwai sunna fi'iliya sannan kuma akwai sunna ƙauliya annabi ya yi umarni a yi ba hadisi ɗaya ba kaga wannan matsala ce dan su yazo kanta ta kowane ɓangare kuma saboda haka in aka samu wani sahabi ko wani tabi'i ko ma wane ne ya zamanto shi bai san waɗannan nasoshin ba ko ma dai wani dalili daga cikin dalilai har ya zamanto ya yi wani abu ko ya aikata wani abu saɓanin wannan ko ya umarni da abin da yake saɓanin nasi haramun ne wani ya aiki da maganarsa haramun ne wani ya aiki da aikinsa ya bar abin da ya ingata daga wani annabi sallallahu alaihi wasallam babu wasa cikin wannan babu kuma karama cikin wannan ya kamata a fahimci haka ba ka barin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam kai magana da maganar wani da hujjar cewa salaf ne wala da kiransa jahilci da rashin fahimtar inda shari'a ta fuskanta da ake cewa abi alqur'ani da hadisi a bisa fahimtar salafus salih wannan yana nufin idan nassi ya zo ga wata matsala matsalar nan ko nassi yana iya ɗaukan daukan fassara fiye da daya kun san ana samun wannan cikin harshen larabci bal a cikin kowane harshe ma idan aka samu wani nassi da zai dauki fassarori biyu uku ko hudu sannan ga yadda salaf suka fassara shi an samu salaf sun fassara fassara daya ko da fassara biyu ko da fassara uku kai a matsayinka wanda yake na baya ba daidai bane ka wuce ɗaya da kabar ɗaya daga cikin maganganunsu idan akan wannan na farkon suka tsaya to kai ma karka karka wuce wannan shine ma'anar yin aiki da alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar salafus salih ya kamata a fahimci wannan to mu dawo mu dawo kan mu muna magana kan me ayyawan ma'adudat muna magana kan asu aka ce tafiyar da kasar ke halatta cikinta domin wannan in ba mu yi wannan bayani ba kusan ba za mu fahimci abin da ake nufi a nan wasu maluma kuma wannan idan ka dubi nasoshin sosai za ga cewa maganar waɗannan maluma ita tafi dacewa kamar ibn taymiya shekul islam ibn taymiya da wasu muhaddiqun da ke tare da shi sun ce ai tafiyar da ake kasar shine abinda duk za a kira shi tafiya a al'adance duk abinda a al'adance zai dauki sunan tafiya to mu ba mu damu ba ya zama to ko kilo nawa ne ko mil nawa ne saboda haka za a yi kasar a sa ba wai sai ya kai abin nan burudi hudu ba mu ce mil mil mil hamsin ko kilomita talatin da eh, tamanin da tamanin da uku wannan magana gaskiya tana da kyau domin ta yi wasu birane akwai birane a duniya gari ɗaya kawai ya kai kilomita ɗari ya fi mil hamsin misali tun shekaru goma sha da suka wuce na san garin riyau ya kai kilomita saba'in kaga yanzu abun ya kara zai kara bunƙasa bisa ga al'ada to amma yanzu kana gari daya daga nan Jos yanzu a ce ka tafi wata anguwa daga wata anguwa ai al'ada ba a cewa wani yi tafiya sai da ce ya je anguwa ko haka ba gashi kuma wurin ya wata kila ya kai kilomita 20 ko ya kai 30 ko ya kai 100 ma kamar yadda muka ce aka samu manyan manyan garuruwa to amma ko da wata kila kilomita 10 ne idan ba gari ɗaya ba ne ana yi kiransa tafiya a bisa ga al'ada tun da Allah maɗaukakin sarki a cikin alkur'aninsa ko a cikin sunar manzonsa bai yi wannan tafasil ba shi ya ce safar wanda ke cikin safar safar ko an riga an sani a kowane harshen aka ce tafiya an sami ake nufi to saboda haka mu bar shi yadda al'ada take nuna shi wannan zance shi ya fi kyau kenan ta ayyu mala yana nufin abin nan masafatul ɗin din yana nufin mil mil 48 ta yi wannan yake nufi wannan ne yake nufi to mu dai da muka gani ya fi dacewa duk abin da tafiyar da za a ce sunan tafiya a kadance su ce tafiyar da shari'a ta ce a yi ƙasar. ko a yi ƙasar bisa ruksa nan ma bisa saɓanin maluma ko a yi ƙasarun eh, sallaɗin bisa tilas kun san shi kansa ƙasaru eh, a wurin wasu masabobin kamar masabar hanafiya tilas ne in kana halin ƙasaru ka zo ka cika sallah baka da sallah kamar yadda in kana halin zaman gida ka zo ka rige sallah baka da sallah amma dai mafi yawa suna ganin cewa kasar eh, ruksa ce wani sauki ne in baka dauki saukin in ka dauki saukin ka kyautata kanka ka bi daidai in ko baka dauka ba ba a cewa wala sallar ka ta ta yace musafiran safarar asri wa ajhadahu as-sawm fil halayn fa aftara nan ma wato tafiyar azumin ya wahal shi makomi wannan ya yayo ko da azumin bai wahal da shi ba in azumin bai wahal da shi ba zai iya ajiyewa ba duk da wasu malama sun faɗi wannan malam ma ya bi su a nan, amma dai wannan ba shi ne za mu ce mafi inganci ba matuƙar dai wannan tafiya eh, musamman ba a inaɗar hukunci kan abin da yake bayi da babu domin ka ce a shaɗa safar ɗin nan sai tafiya ta wahala shi ya za mu ya za mu auna mu haƙiƙa hakikanin tafiya ta wahala kai ko kai bata wahala kai haka wannan abu yana da wahala to shari'a ba ta damuwa da wannan shari'a ta kan dubi abu ne wanda yake gama gari sai ta tsora hukunci ta rataye hukunci da shi wannan shi yasa malama suka ittifaki tafiyar nan ko da cikin jirgin sama ne kuma jirgin saman nan ko da jet ɗinka ne kana da gado kana da komai to kama tafi ne za ka yi kasar sannan kuma kana iya ajiye azumi wannan shine gaskiyar lamari shi ne abinda umumin shari'a ke nuni a kansa eh wato idan baka ajiye azumin ba ba za a ce yi haramun ba duk da dai ba wani abin kirki kai ba kana kama ka burge ba wani burgewa ba to fa'idatun min ayyamin ukhar ko mm. wato sai in ya sha ruwa to shikenan sai ya ga wayannan kwanuka bayan azumi ya wuce sai ya biya su wa na ladina yuqunahu fidyatun da'am miskin wannan fassara wannan aya ita ma an samu khilafi an samu ga masabobi biyu wa alal ladzina yutiquna fi dadatin miskin wannan aya kan hukama ce ko mansuha ce aya ce da aka soke hukuncin ta koko a'a tana aiki har yau har gobe Mu'az ibn Jabal ɗaya daga cikin sahabbai manya da Abdullahi dan Umar shi ma ɗaya daga cikin manyan sahabbai sun tafi akan cewa wannan aya mansuha ce ba muhkama ba farkon fari an farabta azumi kamar da muka yi bayani amma an ba da zaɓi kana da ikon kai azumi to kana da damar ka ajiye azumin amma ka ciyar an fahimci abin daga ba sai aka soke wannan da hukuncin azumin ramadan wannan shine abinda su abdullahi dan umar da kuma azumin jabal suke cewa ibn abbas yana cewa a'a ai ba maganar eh, eh, abin nan eh, sokewa a wannan aya tana nan mukama dama ayar tana magana ne kan ashekul kabir ko ashekatul kabira ko mara'atul kabira su waɗannan su ne waɗanda suke yi ɗaiƙunahu ɗin na la yi ɗaiƙunahu a cikin usulubi wani lokacin na larabci ana iya cewa da suke iya shi mana suke iya shi da wahala watakila za su cutu to da wannan ba shi ne zahiri ba gaskiyar lamari lafazi yadda yake haka za a ɗauke shi ne asali saboda haka maganar mu'azum da jabal da abdullahi dan umar shi ya fi dacewa domin allah ya ce wa allazina yudiqunahu wajibi ne akan waɗannan da suke iya yin azumin amma kuma suka aje ba su yi shi ba to su ciyar da miskini miskini ɗaya akan me akan kowace rana da da ba su yi ba domin ka ɗauko shi ka ɗora akan shekul kabir da almar'atul kabira to yi yudiqunahu inna dazul kace yudiqunahu bi shidda sai yi ta ƙari ko kuma la yi yudiqunahu ba za su iya yin ba domin muka ce al shekul hari shekaru sun masa yawa saboda kana ba zai azumi ba yaushe ne zai yi ba zai yi ba ko kuma aka ce zai iya yi amma da wahala dama an ce kwalifin da la nafsan illa wus'aha Ta saboda haka abin zai ba mu wahala ta yadda eh, za mu ɗauki wannan masaba ta biyu yadda za mu ga cewa ta dace da umumin nassoshi da suka zo cikin alkurani sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka za mu ɗauka wannan aya za mu zaɓi cewa mansuka ce wa alal ladzina yudiqunahu fidyatun ko fidyatun ta'am miskin an soke ta da sharu ramadan allazi unzila fihi alquran ta ah, Allah ya ce faman a khairan ku faman a khairan duk mutumin da ya ta in wani alheri idan ciyarwa zai yi maimakon ciyar da ne daya saboda ana bin shi azumi daya sai ciyar da ne biyu ko uku ko hudu ya yi ta yi, ya yi alheri kan alheri wanda biyan azumi ɗaya zai yi sannan ya biya fiye da azumi ɗaya. nan ma ya yi menene ya yi alheri domin ya biya wani abin da ke wajibi a kansa sannan kuma ya yi nafila a lokacin wannan biya ko ma kuma ba lokacin biya ba ne haka kawai ya yi azumin ta tsawoye shi ma dai wannan alheri ne kan alheri faman ta tsawo khairan fawo khairullah wa an ta so mu khairun lakum in kuntum ku yi azumi shi ya fi alheri gare ku wannan muna magana bisa masabar mu da jabal da kuma wane ne da abdullahi dan umar cewa wannan masaba masu ce ta shiri'in farko kuna dama ku yi azumi kuna dama ku aje azumi to ku yi azumi shi ya fi alheri gare ku akan ku aje ku ciyar da miskinai Na. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والبركان نعم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سهر فعدة من أيام من خرق يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون نعم وانا ازمي da aka wajabta muku شهر رمضان ramadan wato watan ramadan wata na tara إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا إداير وتني أورين الله goma sha biyu ne haka Allah ya ce amma Allah ya bayyana su cikin alkurani ba bayyana su ba shi ya sa masu bidi'ar cewa babu hadisi idan za a tattauna da su ɗaliban ilimi sai su jira na faɗuwa eh yanzu kace musu to Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillahi idayar watanni a wurin Allah goma sha biyu ne a cikin littafin Allah to watanni dai goma sha biyu ne ina suke in sun ce maka al-muharram sai ka ce musu ina suka gani a cikin alkur'ani mu dai za mu ce al-muharram mu ce safar mu ce rabi'ul awwal mu ce rabi'ul thani mu ce jumadar ula mu ce jumadar me? Eh, rabi awwal rabi sani ko? jumadar ula jumadar saniya rajab sha'ban ramadan shawwal zulqida zulhijja mu za mu faɗi wannan saboda mun gani a hadisi to su kuma ƴan ƙara ƙato su kuma su gaya mana watannin ina suka gansu akwai amsa ba amsa babu wata amsa da su ba in sun ce al-muharram safar kamar da muka faɗa za mu ce ba a cikin alkurani su ba su zaba kanta saboda haka babu ta yadda za a yi idan dai za su yi da watannin nan goma sha biyu da sunayensu sai sun yi aiki da hadisi sai sun yi imani da hadisi to almuhim sharu ramadan shine watan Ramadan alladhi unzila fihi alquran watan da aka saukar da alqurani a cikin sa min allahil mahfuz daga tsararren allon nan aka saukar da alqur'anin nan daga aka dauko shi daga lauhul mahfuz ila sama'i dunya zuwa sama ta kusa kusa saman farko fi lailatul qadr a wannan dare mai daraja fihi hudan للناس وبينات من الهدى والفرقان a cikin wannan alkur'ani akwai shari'a akwai kuma bayani dake-dake ga mutane na hukunce-hukunce daban-daban wa bayyanat da ayoyi bayyanannu min alhuda na shari'a gaba daya babu abin batarwa cikin alkur'ani ay mimma yahdi ila alhaqqi min alahkam a cikin alkur'ani akwai abinda hukunce-hukunce da bayanai daban-daban da suke shiryarwa zuwa gaskiya wato na hukunce-hukunce ومن القرآن أي ما يفرق بين الحق والباطل وأنا كما آه، بدل لي مبدل مبدل منه أبن صار أو كان أبو ديا آه، أبن آه، فرقان شيني أبن البينات دا الهدى إن سوني الفرقان من كوي سوني بينات دا كنتي أبن دلا دلا faman shahida minkum ash-shahra ay hadar wa huwa sahihun faman shahida minkum wanda duk ya halarci wata daga cikin ku yana raye yana lafiyayye yana mai hankali yana mazaunin gida ba matafiyi ba to fa ya azumci wannan wata wannan shi ne doka daga Allah maɗabakin sarki wa bayyanati sunnatu mala yace sunna ta bayyana da cewa anna awwal shari yathbutu bi ru'yati al-adlaini farkon azumi yana bayyana da ganin adilai biyu wannan ce masabar malikiya da wasu malamai wurin wasu maluma ganin wata na tabbata ga adili daya kawai saboda hadisi ya inganta cikin wannan duk da ba mu da wani hadisi da ya inganta cewa na yi aji azumin ramadan da shaidar adili ɗaya kawai almuhim malam ya zaɓi masu cewa ganin wata ba zai tabbata ba sai da shaidan mutane biyu babu laifi cikin wannan magana birwatul adlaini au jama'atin batin lil hilal ko ko jama'a da yawa waɗanda ba zai yi ba a ce za su yi haɗa kai domin su yi mutane ƙarya nan garin an gane nan wannan anguwa an gane ba su da kuma da alaka da wannan wa'in nan kasa an gane bangare kaza an gane wannan shi kira jama'atul mustafiza aw bi kamal sha'ban 30 ko kuma cikar sha'ban 30 idan sha'ban ta cika 30 ko an gane ko ba a gane ba za a kama azumi wannan ba abin da ya faru da ƙasar Saudiya ba kenan so sun ga watan sha'ban ranar alhamis in ka kirga alhamis za a ga cewa juma'a yau talatin saboda haka automatically gobe za su yi azumi kawai sawa'un ba su ba bata lokacin a ce sai sun dubi wata don ba a bukatar haka a riga sha'aban ta riga ta cika saboda haka ba sai an dubi wata ba amma idan sha'aban ya yi kwana 29 to nan za a dubi wata. an ga watan ramadan sai a tashi da azumi in ba a ga watan ramadan ba ba za a tashi da azumi ba shi yasa mana yi wannan bayani wa yajibu sawmu ala man wasala ilayhi al bi zalika kuma da kai ba gani da idanunka ba idan labarin ganin watan ta waɗannan hanyoyi da muka ambata yanzu ya kai gare ka nan ma wajibi ne kai azumi faman kana minkum mariban duk wanda ya zamanto daga cikin ku bayi da lafiya au ala safarin ko yana cikin tafiya fa iddatun min ayyamin ukha kamar da muka yi bayani sai ya kirga kwanukan da ya sha sannan ya biya bayan ramadan kuma an karara shi anan domin dai kada wani ya tsammanin cewa wancan hukunci a wancan ayar farko kun an soke wasu hukunci hukunci to yanzu kuma aka ce to ga azumtar watan ramadan to kada ka yi tsammanin cewa kamar yadda aka sauke su hukunci hukunci a wancan ayar an sauke din ma fa'idatin min ayyamin ukhra shi yasa aka sake mai mai tashi yuridu Allahu bikum al-yusra Allah na son ku da sauki wala yuridu bikum al-usra Allah ba son ku da wahala walidha abaha lakum al-fitra fil marad was safar wannan shi yasa Allah halatta muku a shan ruwa ajiye azumi a ha lokacin tafiya ko kuma lokacin rashin lafiya wali kawai zai fi ma'anar illati aiban lil'amur bis sauwa ƙotifa alaihi wali tukmilul iddata ko wali tukammilul iddata fi takfifi wa tashdid kuma har yanzu Allah ya muku haka ne domin ku samu saukin cika azumin da aka ce ku cika idan ba ku da lafiya ku aje azumi kuna cikin halin tafiya domin yawanci halin tafiya akwai ana samun wahala shi yasa aka ce to da zarar ana cikin tafiya an halatta muku ku aje azumi wannan sauki domin ku samu saukin kai wato adadin da aka ce ku yi 29 ko 30 walitukabbiru la ala ma hadakum kuma saboda ku cika adadin idan kun cika adadin tun daga daren idi ku ta gina girmama Allah da kabbarori har safiyar idi har lokacin da za a tafi masallacin idi har sai ya isa masallacin idi gurgure da malama suka yi bayani shine alama hadaku wala allakum tashkurun kuma saboda zamanin kun yi haka za ku zamanto masu godewa Allah tabbas in ku bi wannan dokoki da zuciya daya da cikakkiyar imani to za ku zamanto daga cikin mutane masu gode wa Allah kan irin ni'imomi da Allah ya musu to ina ga lokaci yayi ko alhamdulillahi rabbil alamin tun yau